من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah ya ce ci da amshi tabbata na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zulqa'ada 1434 kalenda nigeria na adiniyo ta fugwegi september 2013 kalenda miladiya nan kafin littafi ya alfiqul muyassar nafi li kulli muslimin wa muslima ya shekha amr abdulmunim salim na ya jibana ya ci gaba shafi ne da na page 255 manga ya waqtul itikafi lokacin da laji itikafuna man gawa yabda wal itikaf min iqda'i salati subhi itikaf wajuca tun daga kaku ne daga ji sallah subha zona kama dalla alai hadithu min mu'minina aisha kin hadithin na mu'minin jina na aisha radiyallahu anha ce tuje da ran bi al mutaqaddim law galianina wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi ya takifu fil ashr al-awakhir min ramadan wajo je tikafu ya fugu ya karshe ta ramadan fa kuntu adribu lahu khaba'an in ta ja tentin da cikako fa yusalli subha ne wace la salla subhani suma da kulun ce la ga dago shurutul itikaf masala yi buruyi sharati shi itikafu rawat ummul mu'minin aisha radiyallahu anha qalat na na aisha sai ci jenayen biyun ungwarwa a biyun gan a sunnatu alal motakif yanayi sunnata tiye zana je ci kafu nona an la ya uda maridan zana wa ma'anin gala ziyara da ya ci ma wala ya shahadi janazatan umugalo janayiza shi ma wala ya masu imra'atan umugato bayan zagi mungalawa tuma ko? Mm. wala yi bashiruha balawa tuma na ne a konga ya ma wala ya kurji illa li hajatin ya daga da nayi ba duba daga na daga masallaci ba illa li ma la budda minu da kwa inun gashi dole dole na yawa ji shi kwata kuma da dan wani ko mm. wala ya tikafa illa bi sawmin itikafu ma da ba sai ya zuyi wala ya tikafa illa fi masjidi jami'i amma ji tikafa sai masjidi jami'u da jami'u ba wannan ngai masallaci yake yau masallaci ya juma'a man ga fahadar eh, ga yana na aisha na zuwa ko abu dawud da to da ake al-kubra a galubu man ci ga fahadar khabar lahu al marfu ga khabar nana inda hukunci ya marfu ma'ana gula ga ya ga biyo ko mm. li qawli ha ya bai ga nan na aisha ga as-sunnah ne sunana wa da hawa al khabar shuruta ne tika ga khabar e gana na a khabar nana mulla ku koy kada sharati je itikaf wa ya ngai ya mafari ishtiratu sawm sharati boya kiyo azun دل خبر عائشة المتقدم على اشتراط صوم للاعتكاف ya e gana na shi na gwada na wala wuke dai sharati yo zane ga ji tikafu fi fiyazu ka annahu min ha radiyallahu anha ko cewa ga ya e ganna yi tiyadu ijtihadu ko karo yana e na aisha na wa ka anna rajaha zalika na na kewa ga na na shan wai legan na gasa daga wani itikafin nabi sa sallan fi ramadan ya bane itikafin na nabi ne ta ramadan bujun wa fi shawwal bi ta shawwali wa siyamuhu fi itikaf ya na mu fi da itikafu wannan walakin amma alfilu la yajibu shart amma ya tuwit na nabi lolon shi lawugan ngaji sharata la siyama especially ma wa kaddalla dalilun akhar dalilun jibalawu Allah adam ishtiratu saumi ne lawo gan azun fi on di Ti yo da itikafu wa ne to bo fi azun ya wadi itikafu wa huwa ngai hadith Umar radiyallahu an Hadisu sayyidina Umar ce jenani bi qala gan. ya rasulullah ya tuce ce ci inni nazartu fil jahiliya waje mu mi zamani jahiliya ana ta kifa lailatan fil masjid haram gan waje ta kafu ya shi ni da masjid haram ko fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga ausi min zirka e min wace na gaji wushe fata kafa laila wuce je kafu ya shi ni وقد فهم منه الإمام البخاري عدم اشتراط صوم إيه قلنا إمام البخاري فإنت أنه لابو أنا ya zagaye ji ti kafin wajen sharar tiyo na wafe azunna na ẹgbọ́n na ngọ́ ilé ti kafin na zane jin gbani ya shi bujun a ji ti a fi azun ya shi yan faba ba lagu fi sayi aliman bukari lati shi laba biya ya na sayi bukari gan babu mallamiyar alayi za ta kafa sauman babu na ya ga ya ce zanen ya ga dole ya zaga a ji ti kafin fi azun yana wawa istiyar al-karmani na ga istiyar ya al-karmani mini man ne dishe ne sai bukhari na wa tarjihul hafiz ibn hajar na ga tarjihu yana al ibn hajar mujina kultu amru cigam ale shari'a al-aini bi fatul barbula ga wanci boko kultu man cigam amru ga warajaha ishtiratu sum shaykhuna ورجح اشتراط صوم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن amma man guba. shehu wacce kwaye musulunci shekul islam ibn taymiya bai shekul islam ibn Kayyumi, a zaguba bai ne ga azun fe shara turo don kibo da ya ci kafo wa mankunu an jama'ati min salaf ya e ganna ma gobe da ba jama'an da cimin ya salafu jo kadni abbas ke ibn abbas na wa urwa ibn zubair ke wa urwa ibn zubair na wa zuhuri ke al'imamu zuhuri na wa ibrahim na nakhai inda da imam ibrahim an yi. wa an ahmad riwayatani amma daga bai imam muhammad la riwaya guba be riwaya ni ga sharati ya zo fi azu riwaya ni magudi sharatiya asahuhuma ala annahu ala tibabin amma na ta zuga daga bai imam muhammad ne ga gagan azun fide ya zaga ga waje itikafu na unji sharati a umari dole amma mustahabi wa ya riwayatu hanbal wa abu talib wa ali ibn wa zahiru riwayati saka ne riwayati saka saburi da ne pata ya zai go gashi daga bai mama mu ibn hanbali wannan ka ce eh, ya ji makarantu ya zauna ne mm. nga ji ga ji bayani gan ani ma muhammadu gan nga mallawa gaci mazaibu guni ni ne ce maza ya guguni ni ne hmm. maza ba na rufe jigan ega ba dambo ega e ta dambo ega ba dambo ega nan maza ba ma mudu na mbali eh ki mala ebo ne kan no te gane za na gina yi karo ta yuje ne na na na mu ta yuje be e gane za na gina wake gin na kayi mu tare jabe zo ne zanen gina so wani hankali zan jabe ga imam Ahmad diga ga guba ya ce masala ne alhali makandoci sinari wace kiri zai gire yi ko inda coton mawai jiki a wọ́n bira based on tarji wuwe dalili ga lawu ẹni tẹ̀rẹ̀dí owó ìdẹ̀lìlì gáláwó ní gánwàjú jíkí ọ̀ gánwàjú gángan gámalámọ́lùwẹ̀tì adémọ́yẹ̀ fúwọ́ tó alò ìmá muhammadu náà bẹ̀rẹ̀ mí ní ẹmẹ́rin fíkí ba mẹ́rin hadisi ba ludan wọ́n adé mẹ́yìn dánwọ́ ní ṣílẹ̀ ìmá muhammadu dán mínú mẹ́yìn fíkì òjúwà mínú kí wà lúdán nínú mẹ́yìn àdísù jọ náà àmá àjẹ́wòlà kọwà ìmá muhammadu mẹ́yìn àdísù mú chíkò nkí mẹ́yìn àdísù yẹn masala ya guru a damul kuroji minal motakif illa lihajatin muliha mini sharatin ya yi tikafu jan zanaji tikafu nugatin ya mun sai bai bukata na gaji dole nan wakadda lalazalika habar umar mu'ininan mutakaddin hadisu na national wilayen wala'uti gannan wani shaɗi ma rawatu min hadisu a salam kalat mine Najeriya ganne ganne na nasha gobe cigan in ka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dukul rasahu wa huwa fil masjid ani za sallam wa la tuladan ka tana nasha ne mai goma sallacho fa urajin wun ce la ne shati wa ka la yadkhulul baita ani mai gadan ba illa li hajatin idza kana mutakifan inda gwaya bukata an gadan itikafuna no ne zo ba ni ko a shawo la to yayin nan na ya ami wajen yin tàtùbàkwázùn wà ẹ́ ba òtí kó wá tẹ́ ká ọ̀gán nánà orígbé ẹ̀ndẹ́ wọn orífẹ́ tìmìlì wọ́n ni ọ̀tọ́ tí ẹ̀wẹ́ mi nílé kí tó wọ́n ilégé gún fún gáàsà ní ọ̀tọ́ wà ń jòbè fẹ́ wà yóò ń gẹ́ wà ló wá fún orígbé fún ọ̀tọ̀ fúlá kíta máa tí wọ́n lè fúlá wọn sẹ́gbẹ́ orígbé yóò tó ń pé wo tó mi tì bẹ́ẹ̀ lé ọ̀gá ẹ̀gán wọn fi no problem wọ́n sọ̀rọ̀ gájà á ti gan-an ẹnu ubiya ni mhm. wabba wabba lawal bukhari yu al'imam bukhari babu ya gan babu la yadda kullum baita illa li hajjatin babu ne gan gaza ne ji tikafu na gan dan buwa sai ne kina nan bukata nan wa kazalika fakan la ya min min al-mutakif illa li haja idza atiya da layi tikafu ba sai ya bukatu kama warada sarihan fi hadisi ummul mu'minin yamnu bin hadisi sariya daga hadisi yana na Aisha hadisi ummul mu'minin Safiya radiyallahu anha gan anna tati nabiya sasun wa huwa mutakifun ga ba ni sa sa ni sa sallama da yake kafu falamma raja'at mashamaha kakunan wa saji ce lashe buda mi na zuku anin za a sallafe yi wuzan àfààdí tó ṣe àníkọ́ ìmùdẹ́tò kan lọ́wọ́ ọkùnrin fi èjì ìmùdẹ́tò ní pẹ̀lú àfààdí mm. tó mm. mm. hmm? ṣe kàmìlìlá ìmùdẹ́tò náà kò fi jìnà mẹ́rin dánwọ́rọ́ wọ́n sílẹ̀ èmi ṣe ayé àndàṣíkọ́ gaskiya bana tunani a wajen gashe tim ya wuce ajiyar wa masha Allah ta'ala ga gawa ya ṣe ibrahim ke mata mabe ehe ina safiya a ga anibi wuji anibi ya inda shetan ya jiri min ibn adam majirar dan ko? Mhm. alhamdulillah maza da ya goro haddul hajjat limuli halil kuruji haddi ya ce kiwo yana jifayen bukata kici dole-dole na sai zaga a ciyawa nan walakin tawassa ba'adun nasu yau amma sashen zandoci a alamari lagofi yinan nan fi hajjil hajjil muliha e tiye ne bukata ya dole dole ne zage ji ci kafin a tiya nan allah ci tobe urkuru jimnal mutakif na gula shi mu ba ku ya zane gai ji ci kafin a tiya nan illa an wasala alhali bihin har to babu na wutun hali ya zandoci illa aka dile ci kaf ko Za mu ci ga ya yi kafu ji wal khuruji lil wazifati wa kiyati ya da da nan wani tunan wada ministry wada makanta na wani wuka tunan wada da wa da commission wa parasata ko ji na ko mm. wani amal fi saba kuma ga ci ya lajin wa ga wa da tuba tata musamman alhaji ba ta magana daga alhaji tubu don hmm. mini da ga waje kafu nan mun ga to wal ne ci kafi ga yadda ya asali kafu na fa ga kiyo kama ya zaharu min ma'ana lugawi wa shar'i jamnan ma'anu latu e ba shi min ce, mai shari'a nan an na mutalikun bi habsin nafsi lil ibadati mun je sin sun gangani bai zo mini wudan yo mun fi uji ibada gba qur'anu mun fi oji nafila fi ojin azkaru fi oji tadabburi al ƙurani wafi oji ibada wala musu ga ga zayi mo ga hannun yi mace mo gajin algibatu mo gasa gan ko wafi waje istighfaru ibe gafara shi ganin tuba wai wata kali ana amalin hayati ya zamu ga lagonu da ya tuyen rayuwa ya yi jiji ma albai uwa shara especially kun shishi, wai wa islahil ma'ashi da yadda ta yin lamarin rayuwa shi wal hadatul muliya lati ya hoji la al mar'u bukata ya dole na zanen ga gawa jiti kafu na ya wani mimu ta fi da ba na waje ti kafu da wani ga qada al wa bukata wa da dangwa wale wuce ya mm. ko aw tawsil al harimi ki al ya iniwe yaliyewe ko yin zagewo ko wai wa lo da nan na yi dole nan amma da na wuce ci mazukun da na wuce wai lega ya gube tuwo alhari mai tiyo ila gina dai mutunci na ma'ana yi ne wai mun ji makani wa kani wai ne ga ungar gama alo ba wacce gbogi ya kunga aji kiyo egun diyo mata luwa mila wa landa ba ran nan wa kullum ma min sha'ani a zara yan bai lamarin don dona egun bai tsoza ne yanar in lam ya hudu mar'u li filihi aw yi. man'i na kaga zane jin ti kafu ne tin ya ga mudu lamu ji ko lamu kanin wa kad warada ali salaf ma yi yu ayidu al man'i min misli hadha al khuruj e ga ibe da ba as salaf jo ne kan ti ti ayrin nana qala zuhri al imam zuhri rahimahullah ga la yadi al mutakif wa la bita zane jin ti kafu na wa kunya amma kunya wa wa na'u an mujahid ina da zane ji ti kafu nan wa kunya ma loyin cija ko ji gane wannan ko wanahu an mujahid ako garin da bidar ba mujahido wa amurbin dinari da amurbin dinari wa ana ta ibn biyar rabahin qala ga la yabi mutakif wa la zane ji ti kafu nan wa kunya ya za umma da sha wala ya kruji la sultani umma tiya ga wani fayo fa mu ilayhi nta da complain ya su gan lakara lwa illa an yanwi zalika ko inda gwa nga tiya to chile ngwa mi a nyi ene tola mi lo mi tunu mm. is this iti ka fun mi awon jiki no so terminate la ni wal ngo le ko asali mi tulo ma ga nga lo mi tunu anyi la de dia ni o depend ya kila olu mm. ko lando chi wo lo lo ndoju na sia

batan na jiga a gofin yanke mini lamari na yi ganci nan amma aka gaza na gashi wuce da mutu annan wani kiya ne wani zade da ni kuma waje kashi da ni Allah kalla kalla bai goyo ko mm. sai cuji bade a lori ta fi na jakai tiyan masalayen a kamu shonai masalayen masalayen yira a kamu sultaniya shi kwai tazir wuce zai shi tazir da aka ita yi mara shi wani aja eh no kai na tsohon gane yi littafin nan muhammadu ya tuluka muku mọ́gbẹ̀rẹ̀ mi dé littafin wuce harbe ne mi ne dai soft copy maju na aji fún soft copy ka mi di o ko ji gane ku al'asilatu yamaniya al'asilatu iraqiyya al'asilatu shamiyya al'asilatu najidiyya ba to soft copy miliyon no le ko soft copy ne mi maje gani yanzu ku mi cin gba bai ni ye mi wuci na mun ba mun ku fi flash o ti da print bi ozo so no print no ti fẹ́ gba print mi ti láti print mi ti asa mi ti nto ti be da shi o ti be da le eh jeda le atko bega ni jawo ci ci shi ci da samu dace man ga wal aslu fil itikafi ana ya sali itikafu na an yusliha al mutakifu sha'nahu kullahu qabla al khawd fil itikafi ana ji ba ebawalo dajin bezo kaza wajin waji ya tunda ci da biyoyin walo bezo min tahiyati ma yahtajuhu al al'ahalu sai na zan yi shiga da bukata bata gurgudu na iyo wa bi da bukata nu ga da yi kafu na nu shishin yi ashe wa da bukata wa da bukata da shi tomato ashin ko da tomato shi yanzu ko bi da ta firi wa da bukata yana da shi kashi ko ifai e kan sai wato lo itikafu un jina wa be da itikafu ni mbo mi ta be ko lo godo shi kan shi mi obo yawi wato ati ada ga wasu ni mo ta lo e fa ko to ko wato ati e be lo da be ma lo nu ma azufa o be je digi o o be je be ju no to ju ngo le fi se bi la itikafu won na ba ni da ni wa da bugu ga alu yake kafin lamar yadda za mu shiga bukata bata gurgudu na da wani wuya jibe zo in ma su hayatu yana lalamar ayar rayuwa ya tazo wa ayu ayya ma ya tajirehi وملاشر وجيين ودي بكاتو في متك فيه من الطعام ين وضد بكاتو دا نيتي كافو وين جيتي وشرابي دينا وافنا والملابس دتوف وانا وافنا وناويا دينا بيونا أو يوصي لغيري كو جيزا لوتي وصيتي أن يصلي هذا له ولا لما لنا باتو يجيوي كما ورد عن عطاي صريح كم نبير بعطاو كاكارانا من شرطيان itikafu jan tarkul rafas ila nisa'i bi jima'i aw bi mubasharati ko egwaluyan so bayin zagiji da jima'i ji ko be yeme wa za zahiru min qawli ta'ala nati tiya kiliyali ba na cewa latin daga wala tubashiru hunna ko wa antum akifuna fil masajid ega to bai ega to ba ega to bai zagiji ma ega to bai yali ejima ali ne gadan itikafin da masallaci wannan qala ibn al-munzir rahimahullahu fil ijma' ibn al-munzir wani ga littafin ya al-ijma'u ga wa ajma'u man ya ijma'u ji ala an al-mutakifa mamnu'u min al-mubashirati ya dai zane din itikafu na ukan ukan wala ton zayi ko wa ajma'u ala an man jama'a imra'atahu man jima'i jima'i jike da zaniga da wasu bai yalu o wa mota ki fun madayi ti kafu a ni dan be digange na lizalika in be digange in huju shi da bai yalu wannan fi farji ya ba na muji na wutu tabu al'auru wannan an na musulun da yi kafi na na tura diki na yi ti kafu ni e ji jima'i da yi ti kafu da na ga ji ti kafu shi da jima ji na eh, yi ti kafu wani. ko mm. wa qala atawu atawu ga ibn rabah rahimahullah la la yati almutakif ahlahu bil layli mm. wala bin nahari zane ji tikafuna wa da to ba yali ya shiya umma ke da to ba yali igidiya ene we ga wani ngole zane ji tikafuna danwa mm. masalaci ba wani kiyo wani itikafu so zane ji itikafu na yi wani ga yi itikafu jire wa soye shi wabi Allah ku haji ya boga cin agaji ti kafu wani ko? Hmm. ta ya kulu yana wai gajutun layu sibu ahalawu wasu bai yaliwa wala yi ƙabilu umar kisi yaliwa wala yi bashiru umar finwa wala ya masu umar tuwa ko? ya hmm. jusu umar jikiyo ma lawa agwawun ko fefu feku kone tino tifinia, a ya ta zila ha masta ta waje waje wa iya bai yi wani zamani wuce gurgube yi kuna wai ɗanin wani gamba na sun zane ga yi ti kafu nan wa ki su yi miya ko wa lafu da fe yi feku kone tifinia, ko wa mai miya ma jiji ma yi miya zane gaci a gaji na yi ti kafu wani ko wọ́n yẹ ṣí wọ́n kí ọ wọ́n yẹ gidi yìí ti ká fòtá wọ́n jírí ọ náà wọ́n gbẹ́rẹ́ ìgbẹ́rẹ́ tàkà ní àwọn náà ìgidi yẹn ramadan ni wọ́n àtọ̀bá ìyáàlì ya àmọ́ yẹ ṣí wọ́n tọ̀bù wo àmọ́ wọ́gẹ́ di ti ká kó wọ́n fi azùn kó wọ́n fi azùn yá ìtì ká ti yẹ ṣí budọ̀ kó ìgidi yìí dán bó ya bẹ́ẹ̀ ko da yin soko biyu mini sharata yi tikafu la yi tikafa illa fi masjidi jami'in yi e, tikafa sai mazidi jami'u wal masjidu jami'a yana ma al masjidu jami'u na wa al masjidu allazi tuqamu fi jami'u salawati ngai masallati na salla ɓata ya laji na asuba zuru lasari magari laji bi ma fi ha salatu juma'a to ya juma'a yau e ne nuku nukun ebo na ka zamanin na le ba da takaniyar e manjo masallaci kici bo aji tikafu a sheik muhammadu nasiruddin al'albani hafizu lokacin mu hadisu lasiri sai ci gunju gafara ufe gan wani labe gan ba na waji tikafu na yi masallaci wuta ebo na ya tikafu ya lafi masajin sanasa a sheik muhammad ibn salil usaimin ibn baz lannatu da'ima da man na jike ne masu kun da man da ci be a yale gan waje tikafuwan masallaci da na ji masallaci wutan na nan amma itikafu ji masallaci wutan na gumi ga yan falalubu a ga yi bago kalimai laye ce kafa yin lafi masajin salatu ba wannan a ga yi ne jini ne nafi wujin nafi ya asulu ya ga nafi ya kamalu ya gan zai haji a ga minu a dukkan nan a cin ya ga ajin fassara wallahu ala man ga fa ya talifa an masajin duri wato masjidu jami'i wa ɗirbe masajid masjidu masjidu duru shi ma na masajid je deji ya fujo na masashi ya fi fun fujo na an na masajid duru la yi jima fiha ya bani masjidu duru shi ya ji kiyan ya ji jima da fi wa wal masjidu jami'a a masjidul jami'u eh, masallaci na mai jijin mana sharatun lisiyati da itikaf sharati wa kame itikaf fita zunan kamar da sariya fi khabari ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ke minobe na khabari na na Aisha radiyallahu anha na ngole ga wuce gogali ani ko wa yadullu alayhi aidan qawlu ta'ala ne kila wati ganda bai nagan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya ga so bayali je madan ya mediti kafu dan masallacho ma daga gama yau ko? Mm-hmm. a legan ne zo jikiyo bayanin na ma za mu noto a shi ba iti itikafu jin wajen ayi zamu ciye yi ɗan ta kayan masallaci zamu ciye yi zamu ci wayi zamu ci shigo shi wani lullubi bombo ya gwada wulutu laje maju jikiyo laje maju jan alaka ko? eh yadda na kaka ayi yadda gabin developer ta to masajin ya ji tikafu nan mai ciya fomu draft bayanin nan wani ga gawa ji tikafu foto ya babu ga fomu she ko hmm. bukatar signature juji hankali wadi to national id card ah, eh a gu foto ko ba shiga lababu ebo eh eh kiyo eh? masajin da ke so mu aje da ya tikafu wata ta ngoli ebo zaman lafiya ne dabuwa nan ma yustahabu lil mutakif Ene mustahabi e wabi zanadi tikafi na wa yustahabu lil mutakifa takhalli fi mutakifihi lil ibada ewa beza ne ji itikafu ne wulu ke gbuju dandana na waje itikafu na mufuji ibada zikiri ila zikiri wa tatawwu ila mufuji tatawwu mufuji nafila wa tasbih ila mufuji tasbihi wa istighfar ila du'a ila mudoku bi adwa wa an yattakhidha lahu khaba'an yasiluhu an gairi ko muje yiri eje mbet na dia kan daga ba su da cewa na a shi bugu nan ya Allah ya tagila bi gairi an ibadaci ya bo biya shi gala sai ba zabe zan da cike ibada lugwa ma wa za wala wallahi muwafiq sai tuji bade legan ita bu siya siyani azo ba gaba bani da ko sha Allah ta ta'ala ili gida bu zakati ganci bu zakati ita wai wa wani mu wani wai tuwe ne yanar man ga a zakatu lugatan wa shar'an zakai ba shi mila arabci be ne zakai ba shari'a wannan qala ar-raqib al-asfahani ar-raqib al-asfahani al ga aslu zakati ya sale ne zakarin ga annumu nini alhasilu an barakatillahi ta'ala ne zai je ko hmm. daga albarka yace cin na tunona wa yutabar zalika bil umur dunyawiyya wal ukhrawiyya inda bai yaje bil lamari yaje bil lamari al kiyami yuqalu aja zakatu zar'i aja ga zaka zar'u yazku idza asala minhu numu wa baraka aja ga zaka zar'u ina zonani numu wa baraka da kin ga da ma albarka nan وقال ابن كتيبة ابن كتيبة قال الزكاة من الزكاة والنماء والزيادة واتون دا ليليو غنغني بي نيني غني بي بي بي الزكاة ليلي النماء نيني كو كو بي بي كو والزيادة تي بي بي سميت بذلك ايو ياتي غا li'anna tusmiru al-mala wa tunamihi ibn zakaya la wala bi da fiti wa yuqalu ajan gagam zaka zar'u idza kasura ko idza kasura ri'uhu aja gagan yene za zona wa da kiyo wa de zaka a bakin ga sun yi zarawi nan wa zakati nafaka idza burika fiha yana mai zai wuyan dukiya na aja gagan wa da zaka a bakin ga jiki na ga da albarka nan mm. qala ibn kudama ibn kudama ga al-mughniyo huwa iya fi shari'a ya ba shari'a mai na ya zakari haku ya jibu filmani haƙƙi wani wajen dukiya goyi za a yawon wani ko hmm. fa'in da itlaki lanzu ha fi muradi shari'a abe ki aga ya zakatu to ya ban ba ya shari'a wani ya tasarrafu ila zalika wai lafa da da na wuce ke je wala yadda cewa mini ya dukiya bolo jiki nan wallawa ya ko talaka ko faƙir ko miskin ko al'amili na alaiha ko mahallafatu qulubuhum ko fi riqab hadda karshe ko bai tsakin na dokai musulunci shi biyan nan wanda ga zakka yuyi sadaka yuyi alhibatu yuyi ko wasiya mace yuyi hukumwa hukumcin zaka man ga zakatu hadu arkanin islami zakani ni yomi na arkanin musulunci allati taqaddama zikruha na bayani ga wancan ga bayani na ko fi hadisi ibn umar radiyallahu anhu ma ani nabi sallallahu alaihi wasallam kala ne ga ni al-islam ala khamsi ya ta ce wuce mini ubo wa ita zakaya zula zakoya wa ya wajibatun bi nasl kitabi zakaya ma wajibi yo bi nasl al-qur'ani wa sunnati wa zakama wajibi yo bi nasl sunnati wa ijma'il ummati zaka ma wajibi wa ijma'u ya aluma ni sa sallam shi wa qalla ma zakara Allah ta'ala ya salati illa wa qarrana hadi ita zakati da kyar bi mana duk don do tashi daga tuya ga ala zakaya wajibi kya ga ala kya jo hmm Allah an diga ga gan diga ga sallama la zakata akimu salata wa zakata hmm. ya salla ku yiki ne mala zakaya an ga le do kullu wajula kudoji wa ta ala wa aqimu salata wa atu zakata ya sallah ku yi kine mai na zakaya wa qala azza zikruhu wa na salata wa na zakata imiji ya ne na sallah ku kine ne na zakaya wa za a sallam li muwazi ibn jabal hina ba'atha ila al-yaman ani za sallam ga muwazi no tutu yaman nan ga fa'alimu lawa ana laftar da laftarada alaihim sadaqata zakalaji ta abu. fi amwalihim da dukiya bu to khazu min ga aga zakawanci tun daga ba zai je dukiya fita ta bana wa raddu ala fuqara magala ya talaka shi wa qala ibn al-munzir fi al-ijma ibn al-munzir ga kitab al-ijma no wa ajma alul ilmi man ya ijma wuji ala anna zakata tajibu fi tis'ati ashiya kede zaka wajibi wadda ya gutuwani fil ibili eh, wa zakayar aku wal bakari a waza kayan nan ko walganami a waza kayan ke yanayin wa zahabi a waza kayan zinariya walfiddati a mai waza kayan azarfa walbirru wa sha'ir ko gani ba albirru to a sha'iru to a tamru dambina wa zabibu zabibu ne ɗin biyar zabibu ne kun kuma ya juwa iza balaga min kulle sinfin min amma ta jibu fi zakat ada ke nin doro mini ba gwanno in ga tuma in tuye nan a jaci ce musu jawata in ga tun kaza ga zakaya nan shikenan wa gaya wa qala ibn kudama ibn kudama ya gam ga jima'al muslimuna mai musulmi ya jima'u ji fi jami'il asari zamanin jobenio Allah wujubi ya ce wajibi ci boye zakka wata faka sahabat radiyallahu anhu ala kitabi mali iha sahabe ma yake fa ku ji ai jima wuji ke dai zane ga ga waya zakana a zane ga ga ya zakana a jikin a ku zawuci nan at-targhib fi adaiya wa at-targhib mimman iha masala yin gurga ne? Hmm. ko dari ne ya za etiyan iya zaka gan biye wune naza etiyan zushi gan wa ya zaka ne qala ta'ala to la tun ga khuz min amwarihim sadaqatan daga dukiya bo ga jogo sadaka ma na go zaka to tayiruhum no ga aliyana wa tuzakihim biha wa tigaliya ta tana ko وقال سبحانه لا تنغ وما na, من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ان لا يربو ye biya mini ya dukiya shi da hanafa wa be so ya ci ba wa ma a min zakatin turidu na wajen Allah fa ulaika humul mudhifun amma ne ga yayin zakanin ebo ne ba fulo so ya ci duna waje Allah ko yawa fiska ya ce cewa la da bayan sai ce wannan fa ulaika humul funa zanan na shiga ya zai ce ta utun ba domin mana sai cikin multiply din dojo no le zane ya zane gori bana wai le baba ba ba won ya biyo alali ma sai ga daga waya sadaka wa ta ya ba ya su ga albarka don ki multiply din dojo wa kana azza ya ce na tunaga wala yasaban alladhina yabkhaluna bima ta'amullahu min fadli huwa khairun lahum wala saban lazina yabkhaluna bima ta'um Allah zai je tabo wala zai je tabo yayin da ce shi layanin a gafe da ya ga yayin da sai la daga fa lubuna a gafe da ya ga wa khairan lahu da alkhairi ya ga mare balwa sharrun lahu e bota wuce sheru yawo sai to tawakku da ma bakhilu bihi yawmal qiyamati in e da sai tabu ne wuce ga jikiyo a ga wuce ku fa aljama ne ne ja sai tambu ne ga ya karabi fa aljiyani wa qala dil ladhi yujata ke gabe wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ne ya tsazina ya ran bi azar faina wala yunfikuna ha fi sabilillah amma wude ko to ci bana fa bashiru bi azabin alim ya bushara bi azabana sani. wa nabi radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min sahibi dhahabin wala fiddatin a dai zane ibe zinariye nan ko zane bi azarfai nan na yu addi zaka layu aji mina haka ha wa shi shiga wa ya ke dukiya na ya illa ka ne yawmul qiyamati illa face fa alkiyami ga da be sufiat safa yi hamin nari ga yan naji azum ma hifi na ta lupo za wuce fa'uhumi ya alaiha a cigula a ci wula hapo zane finari jihannama daidai jihannama fayi kuwa biha jan buhu a ciga hapun kasan waje dinu gani bai kwe wa zaharu gani bai zumuyi kulla ma bara da tu idat lahu da na wuce daga ya fuye kwafe ke yi laba bobe sai ci goyi ta fi yomin ka ni mikdaru 50 alfa sana efu wanne ya kwalo e e ya wuce ni ya 50000 years nan hatta yi ku da bainil ibadi an yi gaza na fili a zaben neman kamin sa kuri sa kai yanin fayara sabila lau ima ila jannati wa ima ila nari mutane ku ya ganci malu a zina kullu emina maza da ya yi buru a targibu fi sadakaci tatawo kwadari ne ya za a tiye kiwo nan ya tiye sadaka yana tatawo yana bi ma'ana in gole zaka yi dole mm-hmm. amma sadaka jikiya kunjin gata shi kenan ne dalili ya zai ce yi wani kala su ba na wata ta ce na tuna gan wa an ce ku fi sabilin lahi yau dukiya da ya koya ce ce wa la tulku bi ku ila ta lukati e ma ji goyi da wa alaka ma wa asinu ya ji bulubulu inna lahi bul musini na ce ce wa zai ji bulubulu na wa kala azamin ka ce na tuna gan masalin da ya fi kuna muwalakun fi sabilin la ko to ko ce zai je dukiya da ya koya ce ce ka masali habbatin an batar saba sanabila fi kulle, sumbulatin miyatu habba ba kewa gan ranar zo enyen niko wuce anyi, unyi na sukun nindoro na yi na wuce haji kiyo wuce su cinga gutuwa ba cinga nindoro gashi masukun wuce da de su su shi su shibo wallahu zaifu limai sai ke lalada ɓutun ba da shi ya zane gaba wunan wallahu wasi'un alim allazi ne yafi kuna muwalan fi sabilillah da yahudu ya da kun ce ce nan la yabtaguna ko la thumma la yatbuna fi la yatbuna ma fa kuma nan wala adha yana ma wudu ya ci ubo na eh sa za ji ci ubo a amel ji mai ci ubo ko lam ajruhum inda rabbihim annaja adila da daga ba to yace wala khawfun alaihim wala hum ya ganuna da sun adabu ya zane ja da zane ma adabu ya zane ja wa kala ta'ala ke shi latin daga gam ya allazi na amuri ya nisha imani jinan an fi komin tsayi ba ti ma ka sabtun ya gaje sai wu dukiya mini ya na jali ya ci ma je dukiyu na ce shi lati ke yana wai ma akira jina na kuma da lazi yadda ya na ji kuti ya daga kimbo ne sai ya fiye wu dukiya sai ya ji zamu ci taimako وقال سبحانه وتعالى نغم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إذا جاءوا دوكيا ko jeji ko danya wala yaftauna wadiyan amma a zuzalo da nan dace illa kutiba lahum illa fata galla da kaya da yazbihumullahu asana ma kanu ya'maluna yabo ce ci ga bayan bulu bulu ya na jafelu nan wa amal wa amma hadithu sunna amma hadith ne dafi sunna nan fi hadal babi da babin nan fa kasiratu jiddan kun kun sarawi wa nazkuru minha ya tun sashi ya minu bu kutubatun nabi sallam fin nisa'i kutuba na nabi sallam fiye ji zagi nan wa kawai da wani bai gani nabi sallam ga zagi gan ya masharan nisa ya yan zagi shi ta saddakna ya sadaka wa lomi huli kuna kawai daga ya koro shi bo fa inna kunna aksara ahalin na riyomar kiyama e bone yan zagi ga do kun ga mino fali kiyami yau al-bukhari muslim ko hmm. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه أدف ودب ونوش جغات بنا إلا ملكان ينزل إلا فاتح ملكا قبع فيته فيقول أعدو ما زيني من أبو أبوها اللهم آتي موسيقا خلفا الله قال لي وجود كان وقاجه يونون قاقوا يقونا ويقول الآخر ملائكة بتعفيه اللهم أعطي موسيقا تلفا الله قال لي تبوتي لو أصدوك يونان قاقوا يقونا wujin halaka wa anuhu da ba a biyu rarra gabe ngo ne sai ba magina al-bukhari bi muslimi ko eh. wa anu radiyallahu anhu qala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga mata sadaka hadu bi sadakatin dan don du'a ji sadaka min tibi ko ko min tayyibin daga yayi wangi ba wala yaqbalu Allahu illa tayyib sai ci ma goya sai ya wangi akhadha illa ya face dai a kaza rahmanu bai ne ce ciga biya mini ce ciga ya zuci na zaunci gaisa da kanin ce gobe gwagwa aluyi wa in ka ni tamara kan gayi don bina nike ce ga zaunci gaisa da ka fatar bu fi kafi rahmani wa fe yi ma fe biye don gwanda turamanu hatta ta kuna zo min aljabalin ru'ari ari ce ta wa fe wuce wa wuce wọ́n ti gan kama yorobi a faluwahu kemine zamini egun waju pa dabbau aw fasilahu ko ma ke won so kora kun yuna wole ngai ti tenji ori ase parun abi ajin ka akaji ko ti mm. ko وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد ذا دمين إبوا إلا وسيكلمه ربه إلا فاتتوا عقا عقاقبين فينظر أمامه فتستقبله النار أولي فوالولي أدينا لنا سينا فينظر أن أيمن منه متعتك أولي فلا يرى إلا شيئا قدمه أدينا لنا سينا جوجين yi jona ko mm. fa yanzu ash'ama minu la yara illa shay'an kaddamahu. zake ci kafayan gwatule ko ade na wale na sai kiyo sai nuji dai jo ta shi zona fa mani tata zanun ga ji a wuce dai ko mine wani fali yattaqi nar la bi shakki tamra un gaji wasu da yana kama bi dobi daga fiyin insha Allah ta ga kafi yawo ale ga musulmi ga shi ga sun kakem na musulunci ga awa tsakanin lole wujiga talaka a bayan talaka adon wani amma wa ji kiyayen wa ji na tuga ga gina hmm. hmm. zane je nan gina wa zakanin yi zane je nan ko ne wa zakanin ko zane je raku ne wa zakan raku zane je naira ne wa zakan naira zane je zinariya ne wa zakan zinariya ehe zanen je shekafa good lole zane je dombinin ne wani dombinin ta zan da ce ji sadaka zan da ce guni zan da ce jinna zan da ce sadaka tun jariya zan da ce ji wakafi yau ne talaka talauta ke amma idan yi to musulmi ba to ya tare su kun wale gan poverty ya gwamnati fe di kiyo ku fe be for organization na jagaya ya country ya wata da control na su fake di kiyo a su fake gandabe zai ja shi ta saba almajiri system mota ta fake jin doci na suna ya dike a fake jin be ji musulmi ji kpata a Najeriya bata tusa more than 90% zai je jin bara na musulmi yo to shi egbo to shi aji zai ji ga zai ji ne ga na musulmi yo zai ji kuturu ga Najeriya na musulmi yo zai ji gurugu ba na gurugu dokun ga Najeriya na musulmi yo mi an na tuk babanu dokun ga Najeriya ne musulmi yo mi maka mamman babanu ke dokun ga Najeriya ne musulmi yo fi sabilillahi ba goyi loyi su na su kwa yan na mawuji le fi yawo da ci kawai ko ga ci kawai ba ta yi giju zandoro ne ga yi yo na wuji hmm. wuji ki e te jarabu so to e yi e cuji ba dai e yi sai ci wiba sai ci ilimi na jan fani da albarka yana ba ne hmm. ga ne ne ba ga sai ci yayi lada Wani mai ga ci bici nan ya babe to ya ci in da yi ya ci ji gafara ya ci laga tuwu yayi koyi milatu laga manu wuyu yayi koyi biya dun subhanaka allahumma bi amrika shahadu da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum wa